مسكينا وابن سبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان رجلا كفورا لكم أرضا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

وخلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah da Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da wannan haduwa a wannan gari na mahabandu a karkashin walima wanda karkashin wa'azi ko karkashin wa'azi da ta yi tomo a wannan waje a yau wato talata goma sha ɗaya ga watan daya da jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da da arba'in da Allah mana roƙonka da an narka alhamdu la ilaha illa anta ya annan ya wannan ya wajhi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum mana roƙonka Allah ka tausaya mana ka mana imani kuma ka dawo da mana da roƙon mu kana da manya na koye da na bayyane na kuskure da na ganganci na harko da na kashi mana Allah ka gafarta Allah mana roƙonka da asma'i ka ka sarkace mana miliyoyin ka za ka mana wajen? ka za ka ce da akida maka kyauta ce ta kuma ka za ka ayyuka da maganganun mu kuma da ba da wajen mawaki daya mana roƙon ka Allah ka gabata mana baki daya ka gabata mu uwayen mu ka gabata mu uwayen su ka gabata kakannin su ka gabata mu yannan su da kannan su ka gama sa mafiya da iyali da kunya kwayo Allah ka sa mu samu na baki daya Allah ka sa mai karshe da kyau Allah ka sa an tana kuma mu yi kiyama ta yi amin Allah muna roƙon ka da asma ya ta masana ka shirya mana mata da mata da muna roƙon ka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana mata da Allah ka ala mana su ga hanyar ka wajen dace ka gabarta mana ka gabarta musu ka gabarta mu uwayensu ka mu wa kakanninsu ka gafarta wa yana sarrafa su da kuma ya karo su na ka sa a zanna makomin biya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da duniyar mai dawa mai tsaya mamu roƙe ka Allah bai a kuma ya karo su na ka kama mana tarbiyyar su Allah ka ara mana su ka hanya Allah ka ara mana su ka hanya Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rika addinin ka da kyawu Allah ka kara musu basira da hazaka da zalaka da fahimtar addinin ka saboda girman ka Allah roƙon ka muka ka taimaka mana ka taimaka musu Allah ka kare muka kare Allah ka kiyaye muka kiyaye Allah ka tsare muka maka tsare Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu daga sharorin duniya da na lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yage mana Allah ka shirya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa an san mutum mutum ke yawa ta yi. Muna roƙon ka Allah ka tattalin da duniya Allah ka nuna maka Allah muna roƙon ka yi tattalin da duniya Allah ka nuna maka wannan gari na gwanzo mana roƙon ka ana ta kara wannan gari albarka wanda suka asasa shi wato ko kuma suka ɗauka suka zama sanadiyar ɗaukaka sai da girma ne su mala abdullahi roƙon ka Allah ka haskaka cikin kabo Amen. Allah ka yaje musu amin amin Allah ka gafarta musu zunubansu amin Allah ka haskaka musu kaburbura amin Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su amin Allah mana roƙonka ka kara mu wannan gari na gwanzo da kauyuka ne ka kara masa lafiya da zaman lafiya amin wannan gari na gwanzo da kauyuka ne Allah ka kara mai lafiya da zaman lafiya amin Allah ka kusan da duk wani tsoro da aka ji Allah ka kusan da shi daga wannan gari da kauyuka ne amin duk wata ne jira da aka da su Allah ka kusa da ita Allah ka shirya matasan wannan gari Allah ka shirya matasan wannan gari da kauyuka ne Allah ka shirya da tijawa Allah ka shirya tsofaffi Allah ka shirya malamai da almajirai Allah ka shirya masu kuɗi da talakawa Allah ka shirya sarakuna da hakimai da dagatai saboda rama ta Allah ka shirya malamai da almajiransu Allah ka tsara lafiya da zaman lafiya cikin wannan gari Allah ka tsara shirya ka wannan gari Allah ka sa mai da kyau Allah ka sa wannan jiha ta mu jiha kari mana roƙonka Allah biya su ma'aikar na jiha ka lafiya da zaman ka kara mata kwanciyar hankali jiha ka arziki da wadata Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka ara ga hanya madaidaiciya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwai Allah ka kare mu kare Allah ka kiyaye mu kiyaye su da da su Allah ka taimake mu karka ka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara kar ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kan ka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka kawo kowa Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya arewa Allah ka kara mata lafiya da zaman lafiya. lahiya da tattalo da tashi hankali Allah ka yi mana mahita Allah ka yi mana mahita ba mu da kowa in ba kai ba Allah ka tausa tausaya ba mu da mai kariya in ba kai ba Allah ka kare ba mu da mai bako in ba kai ba Allah ka bashe mu Allah ka bashe mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittuka Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya ya Allah tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya ya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka haɗa kan Najeriya ya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya saboda girman ka Allah ka wutar da hikin tunan ga da ke dawarwa a cikin ƙasar laifin da muka yi ma mutan Najeriya Allah ka gafarta mana Allah Qur'ani ka ya faɗa duk da yin duk mutane shi ke kawai suna tashi hankali Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka zauna da Najeriya lafiya sauran kasashen musulmi duka Allah ka zauna da su lafiya sauran kasashen musulmi ko ina Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare musulunci ka kare musulmi ko ina Allah ka ɗaukakin musulunci da musulmai shi daya Allah ka kaskanta kafirci da ba baki daya Allah ka wace shirka da mushrikai baki daya Allah ka taimaki bayin ka masu tauhidi Mutum ga Allah ka samu cikin bayin ka masu tauhidi Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka daidaita wa kuma sama daidaiciya wannan tsayuwa ta ma Allah ka jagorance mu zuwa ga abin da kake so kana da zarafi aikin ga aikin kana Allah ka kama mana aikin ka Allah aikin ga aikin kana Allah ka kama mana aikin ka Allah ka tsare ma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye ma Allah ka yi mana karshe mai kyau yadda kake hada mu irin waɗanda ga wurare mana roƙonka Allah ka hada mu aljanna haka saboda rahama ka ka tusaya mu duk wani bawan ka musulmi wanda baya da lafiya ya Allah ka warkar da shi duk wani bawan ka musulmi wanda a cikin damuwa Allah ka koyaye mai duk wani bawan ka musulmi wanda a cikin bakin ciki Allah ka koyaye mai duk wani bawan ka musulmi wanda a cikin abin da bukatoci na rayuwa Allah ka kawo mai mahita bayan ka musulmi da ba su da abinci Allah ka ba su shiya bayan ka musulmi da ba su da laya ka ba su shiya duk wani bawan ka musulmi da ka bin bashi Allah ka sa aliya shi ba da dadewa ba duk wani bawan ka musulmi da aka bin bashi Allah ka ba shi abin biya ka sai makai ya biya ba da dadewa ba wanda shi ka bin bashi ka sa aliya shi Allah ka so tsaya mana da dukkan bukatun mana alheri Allah ka kare mu daga dukkan sharri ko wani iri bayan haka ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى الخبيث من الطيب وما كان الله ليذر أقوام على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله Allah bai kasance zai rana mutane da yana kyale mutane mutunai alama an so alayhi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba har sai ya jarraba su hatta yin da sabbin sabbin da tsayyar sai ya rarraba mutanen da ba na kwarai ba mina sai bai daga mutanen kwarai wato Allah yana da alkawari wanda ya yi na wato na saka ma kowa da abin da ya aikata wanda ya yi abin kwarai a saka mai da abin kwarai kuma a sanar da mutane ya yi abin kwarai wanda kai na wanda ba na kwarai ba a saka mai da abin ko mutane su san shi ba na kwarai na ba ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما لا يساك مع الذين أساءوا وإن كان أيوكا ما كاو أساك مصد أيوكا سما كاو سكي أيكتاو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ما سعيكي ميشو وفي يساك مصد أبن سكي أيكتاو shi yasa Allah ya ce wallahu ya dawo ila dari wallahu ya dawo ila dari salam wa yahdi man yasha'u wa yahdi mustaqim wallahu ya dawo ila dari salam ya kun jama'a Allah yana kira zuwa ga gidan tsira wato Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan tsira wato ayyuka na kwarai gidan tsira da Allah ke kira gare shi a cikin waccan tura Allah ya ce game da bayanin gidan tsira wa amma man a'ada fa amma man a'ada wa taqiya wa taqa bil husna amma muna da amma wanda ya bada abinda aka ce ya bayar wa ma'ana wanda ya abinda Allah ya ce shi ruwan da ya haƙuri kusan kamar da kuka san da ɗan kuɗi sai an yi haƙuri a kai haka nan da ɗan miliki kuna ganin yanzu bashin da kuka ta shara ma 'yan siyasa kuna duk inda kuka zanna wato duk inda kuka zanna bashin su kuka amma kun ga suna ta haƙuri da ku don suna son wani abu to haka na ibadar Allah sai kayan haƙuri da ba kun ga manoma yanzu ga gero nan kwana biyu ba sun ba sai za a yi ai tsohon kun damuna suka shuka kuma ba su samun kwari tsohon kun damuna shuka sun kai suna su sa taki su yi noma kuma komi ba su samu hankali na suka yi amma ko ga yanzu nan gaba sai ku ga sun girbo sun samu to haka nan ita ma ibada take saboda haka ita ma sai ka yi hankali ka daure ka yi abin da Allah ya ce ka yi ka daure ka bar abin da Allah ya ce ka bari Allah ya ce ba amma mana a dawar ta ka amma wanda ya yi ba da abin da aka ce ya bayar wato ya yi abin da Allah ya ce shi sannan wata ka ya yi takawa wa amma mana ka takawar sadaka kuma ya gaggata ko kuma sadaka ya yi sadaka kuma wanda su masassi suka fasa da ya tashi sadaka wata daga bai na ya yi sadaka da abin kwarai kusan da yawa cikin kullum za su yi sadaka sai su yi sadaka da abin da ba su so to shi wanda hadda wanda mako da Allah zai faɗi yake ba amma mana ƙawar ta sa daga da dosa da fasa ne ya ci rubu da ya tsora hakika za mu sauƙaƙe mai zuwa ga sauki duk mutumin da ya yi abin da Allah ya sa shi wato a da wata ka ya yi takawa ya nisanci saɓon Allah gwargwadon iyawa ya yi ɗa'ar Allah ya yi ibadar Allah gwargwadon iyawa ne sannan ya yi sadaka da abu mai kyawu Allah ya ce fasa ne ya fi da ya saura hakika za mu sauka mai da sauƙi ya ci gaba da jin sauƙi har lokacin da mutuwa ta same ya fara samun sauƙi har mutuwa ta same shi ya yanke sauƙi wanda an babba saboda haka kira Allah shi na wanda mu ya dawo ila dari sala wa amma man bakina wa amma man bakina wa zarriya wa kazzaba bil husna wa man yasibuhu lil amma man ne amma wanda ya ruwa, ku daina ya rowa wanda an marowaci wanda ya ƙiya abinda Allah ya wajarta mai shi an marowaci wanda ya ƙiya abinda Allah ya aza mai wanda shi an marowaci ga bashi wanga ya ana bin ka baka biya ba kana da abin biya kai marowaci na in dai kana da abin biya baka biya ba haƙƙi ko wani iri abincin eh, na iyalinka abincin ɗiyanka abincin dabbobinka kuɗin makaranta na ɗiyanka kuɗin makaranta na matanka sutura su da abincin su da lalurorinsu duka haƙƙi na wajibi bisa gare ka idan ka ƙi ba sai to kai roƙi na idan ka ƙi ba da abin yadda Allah ya wajabta maka to kai ka zama roci to amma man bakila amma wanda ya yi rowa wa ma mun bakila wanda ruwa yau wadatu da kai ne ba ruwa ne da abin da aka faɗa mai ya ƙarya da al musna wa zaba ya ƙarya da kalmar shahada da abin da ta kunta Allah ya ce masali ya fi hu da suka hakika za mu sauƙaƙe mai zuwa ga tsanani ko malami na ko almajiri na ko mai kuɗi na ko ɗan siyasa ne ba kuɗi an bai samu ba sai ya samu kudin da suna iya mai lalura ta wata guda ga lalura ke ta wajibi sai ya dibi abin da ba ko lalura dole ba ya ɗauko kai ne lalura da ka tsaye abin nan kwana biyu ya kuma yi ta wahala fata ne ya fi rudin fakwa hakika za mu sauƙaƙe min zuwa ga tsanani saboda haka jama'a ku ba da haƙƙi wanda Allah ya tsince ku ayar da Allah ramma ya fara da ita yanzu lokacin da ya fara karantawa ayar da ya fara da ita baya gare ta alarma a san kuɗi وقد ربك وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Allah ya ce wa kadara bukan Allah ubangijin ka yayi hukunci Allah ta hudu illa iyahu kada ku bauta kowa sai Allah saboda haka ba a bauta wa malamai ba a bauta ma waliyai ba a bautawa aljannu da annaba da mala'iku kowa ba a bautawa waka dara boka Allah ubangijin ya yi hukunci shi shi kadai shi kadai ake bautawa Allah ta abu illa iya kada ku bautawa kowa sai Allah saboda haka duk abin da aka ce ibada na ya ku jama'a kada ku aikata ibada ibada kan ba wani abu ba kada ku aikata ibada ga kowa illa iya sai Allah domin shi Allah shi ya cancanta a bauta mai shi dai ya halicce mu kuma ya ce ya halicce mu don mu bauta mai wa ma karkatun jina wa ke illa da ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mai saboda haka Allah ya faɗi dalili ne bai halicci duniya don wani mutum ba ko wani irin mutum na bai halicci duniya don wani aljani ba wani irin na bai halicci mutum bai halicci mutum ko duniya don wani abu ko mina ya ce wa makarkar su dinna wani yadda ilani ya abu shi ya shi ya da halitta kuma ya halice mu don zai kota to waka dara baka Allah ta abu illahi ya wa bil walidain ihsana kowa ya yi musu ihsani matasa daga ko ina wani muka samu game da ku kuna walakantawa da kowa ya ba ku girmamawa ba ku mutuntawa gari. matasa ku ji Allah ku ji tsoron Allah kuma nan gaba tsohon za ku zama ba kuma nan gaba tsohon za ku zama ku ji tsoron Allah game da da wayoyi ko ina wayoyi aka ga mana game da wayoyi wani uba ya kasa hankuli shi ma tsiyare baka addu'a da zo aka ga yaro wani uba ya yi madane magana ya taimako, ya yi ya yi, ya mai addu'a ya ce Allah shi gama kada abin da ka hada kaka yana nan zaune aka ce ya ce ya hada shi wani hada ga yare ya mutu yanzu to a ce a shi ba shi ku ji waɗanda abubuwa matasa haka ake ta kawo mana labari matasa ku ji tsoron Allah uwayen ga son sun aure uwayen ba ku san wahalar da suka sha wajen auren tsoho da ta yi ku ba lalurorin da suka ɗauta sun ka sha wahala wajen suna ba ku san wahalar da suka sha ba wajen ba ku abinci da sutura in ba ku da lahiya su so magani ba ku san wahalar da kuka sha ba kuka girma har kuka kawo da kuɗi uwayen nan ya kamata ku saka masa da addini wa bil walidayni ihsana in ma yablughanna in yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما wato uwaye ana so a girma masu balle ma inda rike bari lokacin da sun ka ba kun ga dafi da iya tsuwa wani tsuwa ne in ba malami na ba tsuwa ne kamar yaro ya ka komawa kamar yaro ya ka ba malami na kawai wanda ya rike ajini Allah ya ma alƙawari ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati shi ka ai mai alƙawari bai lalacewa irin jiki ne ya lalace kwakwalwa ta lalace shi shi na da alƙawari daga Allah to amma in dai mutum ba malami na wani iya ya kamar yaro ya ka koma ya ce ta wani aike ka kasuwa da zuwa ne abu kaza ka ce ka dawo ya ce ka daɗe shi sai maka faɗa ya ce gurbe aike ka ba kuma ba ka mai da ansa ba ka san da jiya don haka ku kula da uwayen ba shi yasa Allah ya ce in ma ya rugan na in daga kibara a haɗu ma in ma ɗayan sa ya kai tsuwa tare da kai ya sa ka aiki ya ce bai sa ka ba ya ce ka yi ya ce ka bai ya ce ka ba shi za ka ba shi kuma ya ce bai ci ya ake ka kace ya ce ka daɗe to inda yan su ya kai kuma tare da ba za ta kula wa ma'ofin ka kace musu ka auki lawa ma ko su kuwa yin jiwu a hatun ma auki lawa ma su biyu ko guda daga su ko su biyu duk wanda su kuwa tare da kai ya kai matashi aljanna ta an kasa maka abin da ya rage ka wasa ko kuma ka bari ka yi wasa ne daga daga wuta wala ta kula ma hukke ku daina buga ma uwayen ku kawa wala ta naro ma kake musu kawa zuwa da babanka ya kasance wa qurrat birhamu ma suna da rai ko sun mutu in musu a abin da wakulla ma kaular ka yi maka ka gaya magana mai karanci kuma da baban ka yi buga ba tsawa kaka yi tsawa ka tuna kai maɗa kake ba kai na akuban ba nan gaba uba za ka zama an ce birnin walidai dai ne a salama kyautata ma uwaye rance na kyautata ma uwaye rance ko ba da rance wata rana yana mata a biya shi in ka ta ma uwayenka wata rana ɗiyanka sai su biya ka kai ma ku sai su kyauta ma wani dattijo na karanta cikin littafi a misira yana da yana da ɗa ɗan ba ya da kirki Ba ya da kirki bai mutunta uba ne uba ne na ta hankuli da shi har ya isa aure an kai aure har ya haihuwa ta ne ya girma saboda rashin mutuncin ɗan idan ya yi hushi da uban sai ya jawo kawahon baban ya kawo shi garka ya ajiye wala ya garka ba ka fara yau baka fara gidan datti da ya kawo guri ranar sai dana ya girma dafi da na zane bakin garka ya sun kai da sun gaji ba ba ana faɗa ya ce da wa aka faɗa an gaji da wa da ya ce to babu ne yana nan sai ga dafi ganga ɗanai ya jawo kawahon ne zai kai shigar kayan zuwa sai ya biyo inda obada ya ce tsayana na albarka tsayana ga albarka in ya biya wani da cikin gida zai ya kai zuwa ne ya roƙo ya ce wallahi ba ma aliya wallahi ba aliya ya ja shi ya kai can gaba da tsadaki ya aje ya ce ko wallahi in ka taso da wurin gara sai ka shi bin ruwa da dai na assalamu an biya shi ba shi ya rabu ne a dangar kuka wa uwayen ku yanzu kun ga Allah ɗaya sama da duniya ga za ta kasance daga daga nan zuwa shekara 20 masu zuwa Allah ɗaya sama da za ta ya an fara biyan ko bashi ka ga yadda yaro zai tunda ma ba ne mali ɗan gini za ku ga abin mamaki ga rayuwa wannan lokaci saboda haka wala ta kullama ma'aukin wala ta harbo wa kullum ma da kawalan kalima ka gaya musu magana mai karanci duk wani ba babar ke yi da san babar ka na karka mai tsawa wa kullum bil hamu ma kamar bayani kabira ka rike musu addu'a Allah ka tausaya mu uwaye na kamar da kuka tausaya min suka yi reno na ina yaron karami wato ko suna nan ka yi musu addu'a ko sun musu ka yi musu addu'a kuma ربك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب عنهما كما ربياني صغيرا kaskanci gare su saboda tausayi ka rike masu addu'a Allah ya ka tausaya masu kuma da suka tausaya ne suka yi juna ina yaro karami rabbuku ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا شهيدا فإنه كان من الوالين غفورا kuma Allah ya ce rabu kuma alam da mafi wasu kwanda kuwaye da kuma wasu kuma wato suna haɗawa wajen neman haƙƙinsu da rashin gaskiya kun gani wani yaro ya zo ya same ni game da baba ne a kuwa dai an yi da ita da gidansa uba ne ya yi wa aure kuma ya haihu ya hayayya ba ya da yawa yaron yana nan tare da shi sai yaron ya samu arziki dan kaɗan sai yaron wani ya ce haka sai baba ya zo ya iske shi ya ce min babbar da ya kai ya ce min wato in kai ta maka kuma ni ban sai ba kuma kuwa ta na kan mace sai ba yake in kai iraki maka ya tawaye iske da na shekara da abin kai ce ce ni ce ce ka kai ta ya kai da shekara ta dawo sai ya ce to yanzu wani shi za a kai da kuma ya yariyarsa kuma ga kalle ne waɗanda suke kowa guda uba guda uba bai ce a kai kowa ba amma iya wacce yake zuwa kai zo ya ce iske na kana da abin da za ka kai su ya ce ni ce ce ka kai su ya ce ya kai su ya koma dawa ya ce baba ya ce yaran ga aure zai musu in sai musu heguna in musu gina ya ce dole ba da yanzu ba ga yanzu ba da kudin da zai musu heguna in musu gina to kun gani akwai uwaye da hakan ba gama wannan bai ce shago za a buɗa mai a sa mai kaya ya gaji da ɗahin ko kudi ne mai an ka cika shagun ga an ka buɗa mai shagu an ka cika da kaya kwana biyu ya baɗi yan matan can kallon eh, ya ce kuma yi kuma za mutu kaya shi ma bai cikin shagu to kun ga irin waɗanda uwaye wato suna da wuce iyaka saboda haka Allah ya ce rabbukun a alamun da ma yi da Allah ubangijinku ya san abin da a cikin zukatan in da kullun da ƴan kun san mutanen kwarai kuna da nihin biyayya ga uwayenka amma uwayen gana abba su da manuwa mai kyau sun kai ta bai kuwa kun ka kai kun ka cije ko ka ce ba ba bai to ba inda hukanin da awami daga bura to Allah ya zan mai gafara ga waɗanda sun kame da al'amari gare ta ku waɗanda zai ba ku da laifi kuma a ne in dai Allah ya fi cikin zukatan ku suna da manuwa mai kyau lalurori na sun kai ga alamu kuma sun ka kai ga alamu abinda ba ku iyawa to ku faɗa musu ba za ku yi ba Allah ya gafarta kuma kuku abinda kun kai da bijiri saboda ka ku kuma uwaye ku ji tsoron Allah game da yau ku bacce amana biya ku bacce amana ku rika lura da abinda kuka yi wata uwa mace ba ta da kyau in uba yana an ɗan magana ta ko ɗan da ba yana an san magana ta bai zana lahiya da kowace ɗan uwa ne ko uba ne da girmamawa da ku lura da irin wa'annan ku ko ku san wanda za ku yi da abubuwa ko kuma ɗaya ku lura da irin wannan ku san wanda za ku yi da abubuwa ko ka kasta sa ka kai faɗa da ubansa ina karatu ina bisa tebirin karatu almasira jiga in zan fara karatu sai na kashe waya ta almutira turan nan ba kashe waya ina cikin karatu sai ni ji an mata bugawa sai na ɗauki waya sai da ya ce tambaya da kai ce ni kaka tambaya Ya ce tambayar da ya kai da gare shi ya yi fada da uwan yaro to tana da sauri ta ci waya don haka shi koyon mare ya buge su ta tawari sai ɗanta ya koko ice ya buɗe shi sai ya suma ya ce to yanzu gani na farka an zuba min ruwa na farka na ce bai gano na malam yi an kun kunga uwaye mata wasu ba su da mutunci yadda umarci za ta ta ɗanta ya ɗauki ice ya buge mijinta uba ne wannan abu na mai ban mamaki kwarai da gaske kuma nan gida ne take yau iya kore ta da ya tafi ɗannan shi a ta gida ne ba ta gado gidansu za ta koma ta koma gidansu babu mai son ta don mace yin zafi ba mai son ta in ba mijin ta ba ko ɗiyan da kuna ganin nesa da ne suka yi mijin ta ɗaya ka son to amma ta sa ɗan ta ɗauki inci ya buge mijinta har ya so ne kowa na gani a wayan mutu sai ya walko ina da tebirin wa'azi wanda da na gugurwa yana da bayan tsawon to kuma za ku rika tunani ko iya ku rika tunani ubanka ubanka uwarka uwarka da amma kowanto ya umarce ka da abin da ya saba ma Allah kaka bi wa in jahadaka ala an tushrika bi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma la ilaha illa وصاحبها بالدنيا معروفا وإن جاهداك إذا سن يأتيك على أن تشرك بي أكن كي شركة لدينا ما ليس لك به إلما أبن دباك رسني غريب فلا تبي وما تو أبن ما بك سني با كان بتن شركة أنا بشركة وأنا شركة كبير لذلك شركة me kuka zato da abin da ka san shirka ma laisa laka bihi ilma an ce kakka bi to me kuka zato da malaka bihi ilma abinda kake da ilimi da shi wa sahibu ma fi duniya ma aruba da uwar da uban kai ma'amala da su kai ma'amala da su da duniya min duniya ma aruba da abin shari'a saboda ka, kada ka bi ka wajen saba ma Allah kada ka bi ka wajen saba ma Allah idan uwaye idan biya sun zama mutanen kirki rabu kuma a nan jima'a da kusa ko su ko su ne wa yana da la'awabi da sannan

wa ata zargur ba haka makusanci ka ba shi haƙi wa ata zargur ba haka hu wanda da miskini a shi miskini da zargur ba haƙi su na kyautatawa amma haƙƙin ɗan uwan uwaye ya yi haƙƙin ɗan uwanka ƙarfi haƙƙin ɗan uwanka ya yi haƙƙin ɗan uwan wani ƙarfi gare ka amma dai a ba kowa haƙƙi amma duka haƙƙin na kyautatawa ce ba ana nihi in ka mutu suna da rubutu to a raba zuciyarka a ba ba wannan hakki na a gari to hakki na na kyautatawa wa a ko ba haka wanda ki wanda sabida da matan wala ta bazin tabbira ta da kai almubazzaranci tabbira almubazzaranci kun gani ana samun kashi za ka ji mutane yanzu za ka ji suna haɗin babu kuɗi amma kai in mai hankali kake ka ba a taba kudi ƙasa ga irin yanzu ba wanga wuri da aka wanga wuri da nake mun taba wa na jiha ko mashin guda ba mu ko mashin guda ba mu motoci ina yan motocin ga ƙanana ko guda ba mu motoci na dogon baro duk dogon baro na wata hau yau gidi na dogon baro tana can wani kasuwa wajen tsoka kaya yau ƙananan mashin gari da ƙananan motoci amma da an yi magana sai ku ce ba mu kuɗi da an yi magana sai ku ce ba mu kuɗi wanda amma fara kafi sai ce ba mu kuɗi amma mai hankali ya san abinda kawai zai ce babu godiya mai hankali ta ke babu godiya inda an ka hito in kun tsaya kun jibi inda an ka hito kun jibi yadda kuke to abin a wanda ya kamata ku yi godiya Allah ya ba ku abinci ya ba ku abinci a imamu na shafi ya ce ina da abincin da zan ci yau ina da rigar da zan rufe bayana ina da ushu wata ɗan bukka da zan shiga yin kwanza, ya ce wallahi inda ce talaka da ke na yi ma'ala kariya imamu na shafi wannan abin da ya faɗa shi ne ko da malaka to ku yi Allah godiya ku yi ma Allah godiya shi Allah yana da ka'ida ko gode mai sai ya ƙara ko gode mai sai ya kara saboda haka ku ba da haƙoƙi ga ƴan uwanku ku ba da haƙoƙi ga uwayenku sannan ga ƴan uwan uwaye sannan ga uwan ku sannan da miskinai amma ku ba a garanci matsalar da ka damu mai wa garanci mutumin da an zarura ta dubu goma sai Allah ya ba shi kuɗi in yana da godiya ga Allah sai ya ce bukata ta ta ya yi lalurar dubu goma ya kai dubu goma ya aji a rika ci kaɗan kaɗan har su ƙari to yanzu yana samun dubu ishirin sai ka ya tofa lalurar dubu goma. jama'a yanzu zai gode ma Allah Ba mu da zai wa Allah godiya don ya ba shi dubu ɗari ta miliyan guda da jawo ku dibe a albazaranci albani ya ce bi adabin da mai na aure ya ce kafa bihi adamun murula ya isa ya zama rashin mutunci da rashin kunya mutum ya so da mata ya ce garkaf ya kalli idon ta kalli ido ne ya isa rashin mutunci bayan ya kawo hadin saboda annabi ya aure da sabai ne to jama'a ku dibe ku yau yau jama'a ku dibi almubazzaranci da gobe in mutum na bi dan mata har da ba kowa an kai gidansu in ne ta kwan gidan nan gobe an ka taba yaran sunansa kuma ba yana an kai gidan nan ba annabi ya yi aure sai da an kawo mai mata ya ce mata ma'aikata wani biya sunan har da sunan ta bai tsari biya aure ta har an ka ɗaura aure har an ka kawo da bai tsari sunan da ba don mai zuwa gidansu sai ya ce wadda bin sunan ki ta ce albarratu sunana barratu ya ce to gayyar mace na ta zuwa sunan ki ita maki juwairiya daga yau ke koma zuwa ya aure wata ita ma min sunan ita ma ta ce barratu ya ce ke koma zainabu to amma sun ku diba ku gani almubazzarancin da kuke wani ka gaya mini wai ko talaka zai bide zai bide mata wai in ana so a kai a ce wai a gidansu a yi magana wai sai a haɗa wasu kaya masu yawa a ɗaya duk almubazzaranci na duk masu ne yan wutar hawa yan wutar hawa masu kai kudin nan da aka ce ba na gani yana wuce duk yan wutar hawa yan bidi'a bi da bidi'a sun dalalatin wakon da dalalatin dinnari duk bidi'a halaka shi duk halaka kuma ta yi yan uwa ku rage ma kanku wannan bidiyoyi ku rage wannan bidiyoyi almubazzaranci kuna kashe dukiya ga banza dukiya ce ga banza ranar da za ku yi aure ba hana mutum shi abinci ba ga baki nan ya ba su abinci amma ku jibi almubazzarancin da kuka yi a ɗauko waɗanga mutane na, a ɗauko waɗanga har da talar kawai wai yau ko haihuwa an kai wanda ka gama ai ne haihuwa wai talakana wai sabon dinki zai da shi da ɗaya ne ko talaka kudin gada ya kashe in ya tsawon masara da su suna mai watanni mace yi wala tu bazir sabira kada ku yi almubazzaranci jama'a ku rage wahal da kan Allah ya ba ku duk abin da kuka so ku rage wahal da kan sannan wajen tsinkin ku ba abubuwan da kuke duka sai ka ga talaka wai gizla zai zama kai talaka kawai kanka kana siya wai gizla zai zai ka sai ka sai yadinka dan cara ke ma da wanda ya sa gizla da wanda ya sa wannan ai kowa ya sa kawai sannan kai da kasta yadi irin naka an san baka girma kai amma ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ta abin da tuwahin ƙarya ka sa tuwahi da ƙarya annabi ya hana ba. jama'a ku ji tsoron Allah wala tu zai tamsira duk wahala gada a cikin wahala kan fara kuka yi gaban sa mata cikin gida abinda duk suka so shi za a yi ba ku da kuɗi ba zai ku ba shi annabi ya ce halakar rijalin gida a dawo a nisa maza sun halaka saboda sun ba mata ke yi don namin da ya ce mata ta yi zai annabi ya ce halaka ta ce ma don me za ku yi mutu biya ku ana su ga hanya ku ana su ga hanya ba su ga ana su ga hanya ba da saboda haka ku ba da haƙoƙi ga yan uwa amma wala ba zai tafiya ko ba ta Allah ya ce wa abdullahi wala tushriku wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa dangane da hakoki kuma Allah ya ce wa abudullah har yanzu ne ku bauta Allah shi kadai wala shi da bi shi kada ku shirka da Allah da komai duk abin da za ku yi ku da Allah in ku yi da Allah Allah ne ke ku shin jama'a kun ga hada siyasa ga ku a gani duk wanda ya siyasa saboda Allah Allah ne ke maka kun bai dawo yana ma shi siyasa kuma duk abin da ya kaso wanda ya kamata Allah ya bashi in dai da Allah ya yi sai Allah ya riya shi kuma ya bashi nan duniya kuma ya bashi lahira shi aiki ya kai da Allah biya biyu a kai amma jama'a ku ji zalunci da kuka ku ce da Allah kuka yi kuma ku ce sai an jawo ba shi ba ne jama'a ku ji tsoron Allah aikin da kuka yi in ce na Allah ku yi aikin Allah za ku yi to ku da Allah ya nuna ku ne biya ga Allah in kuka yi ku ne biya ga Allah ne yanzu da ɗan siyasar da ya zo wurina ya ce kuɗi zai ba suwa mun rabu da shi ke ni na rabu da shi ba sai na gaya mai magana da bai dawo wurina duk abin da zai cewa ya ne ba abin da zai yi da abin da ana yi kuma kun gani ku jibe da kun gani wanda zai ka hayar mutuwa ga nan tana shi abinci tana shi abinci suna rutsa ne ke wurin ku jibe da ku gwalci suna rutsa ne ke wurin saboda haka in ka yi wata Allah ya ce bai saka walakanta bai saka kankanta kai jama'a ko bi kuka yi inda ya kun da asiri na kun shi da Allah saboda ka wala fi shi ku bi shawa bil walidayni insana wa yakunu insani sannan kuma وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير sannan نعم وبذي القربى yan uwa kuma ya ce a ƙara kyautatawa wa yan uwa jama'a duk wanda aka yan uwa shi ya hankuli da wani wa gare mu da shi da wani duk sarakuna guda ƙaramin sarki guda babban sarki sai babban sarki ya kire ya kire taron ƙananan sarakuna ya ce a tsawon gida ne yana da magana sai da aka so ya ce kai wani kana ɓaci na kullum an da zamna an fara abin kara ɓaci na ce na ɓaci ka jera nan da kake bisa gare ta ba ni ta in koma bisa gare ta ka koma ta gare da ka sarauta ga wannan kitar in ta wannan gare ga nan wannan ki ka koma ta gare ga ɓaci sai an ka mai da abin dariya sai an ka wace to kun san abin da yake nunawa duk wanda ka ga ana bashi Allah ya tira shi manyan uwa. saboda haka duk wanda kaga ana cewa ana cewa ba ni ba ni Allah ya bashi abin wasuwa.' shi ku tsakaninku da Allah Allah ya ce ku da dama da ku kuna cewa sun matsa muku da lalura kai tsakaninka da Allah kana son ka koma kai na ka zuwa roƙo dai shi ko Allah ya bashi abin da aka yi ka kullum ka koma wuri ne ka roƙo shi kai tsakaninka da Allah kana son haka nan to dan ne ba ka hankali Allah ya saka wani cikin wani kashin gaba Allah ya sake ku kuke ba ku shiga gaba ku dibe abin da Allah ya ba ku ku taimaki yan uwanku ku yi hankuri Allah ne ya sa ku gaban ku inda ya ga dama sai ya soke dan uwan nan da kaka ce ya matsa ma da Allah da dura sai shi kai shi gaba kai ko mai shi gaba gidi kun luka ta gargaje kai zo ki ya so ta wada abin da ya ma kana son haka nan to ku ne ke kowa adda abin ba zuwa ya ba ya ba zuwa duk abin da kun kace wa ma tun biku da shay wa huwa yuqlibu wa ma tun biku wa ma tun biku min khairin duk abin da kun kace na alheri wa huwa yuqlibu Allah ka kawo hadiba duk abin da kai saboda Allah in dai saboda Allah kai wa huwa yuqlibu Allah na kawo hadiba al ahamu abin da ya muhimmanci ko ni za kai kai da Allah duk abin da kai da Allah Allah zai biya ka

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما من صالح دون دي أيكي نقري أيكي نقري كي شديني لشريع وكي دا الله. فدون aiki na نقري Amalar Saliha, min ذكر cikin maza au ko mata wa mumini yana da imani Allah yake fara nauyin yadda waya da dai ba wallahi sai mun raya shi rayuwa mai kyau dole ke maka da kun kaga ana yi ta duniyar nan hayata tsaye ba a kai ba kowa sai ya kai samu rayuwa mai daɗi to haihata haihata abadan ba a samunsa sai a yi imani a yi amalar ba ba ko ji shi Allah ka'ida ya mai a samu hayatar tsaye ba ya yi ka cewa ne ya yi kuɗi kudin maza ga suna ya yi kuɗi amma bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali har hawan jini ma kamar duk zama zama da kuɗi wannan da hayatar tsaye ba wannan rayuwa ce wahalalliya rayuwa ce wahalalliya ya yi ka cewa na da mukami babba shi an babban dan majalisa shi an babban mai mulki shi an babban kada, amma kuma ko kwana bai yi da tsari da ta ana magana alhaji jiya wato ba ka ji kowanne da aka yi da dare an goro bara wuri ke wallahi na ga to sallah yake ba sallah yake ba zikiri yake ba ni ya kai ba in su gimari ya kai zaune ɗaya na haifi tunanin duniya ɗaya na fi wanda aka yadda zai ba wannan rayuwa ce walalya saboda ka kowa ka sa ya tsaye ba ya yi amalar saliha bayan ya yi imani ya yi amalar saliha Allah ke bayan mun ba shi hayata zai ba wala da jin ya zama a jirawar kuma wallahi za mu kaka maka da lalata, in an ce lahira sai a sani ma karu a mazuna da mahi kyawun abin da sun kasance sun aikatawa in kai da Allah ya baka rayuwa mai kyau na duniya ba ka da kuɗi ba ka da kodari sai da nura ta dubu hamsin ta kama sai dai mutane su ga kame an ce ranar ya jawo da suwar nan za ta kama kawai sai a ganka rana wa jawo a ganka nan inda sun Allah zai kawo maka da ni haya sun tsaye ba ke ba ba da za a ga bayan kuma lahira a baka sakamakon wanda ya tsaya aikin da ka aika to jama'a duk abin da za ku yi ke da Allah wa bi zil qurba yan uwan ku kyauta ta mu wa bi zil wani ya yatama marayi ku kyauta ta mu marayi jama'a kuna ganin mutuwar gara aka tayyar jama'a kuna jin mutuwar gara aka tayyar marayi sun yawa jama'a ku taimaki marayi ku malamai cikin makarantun da kudin marayin da aka kawo ku ɗauka mai yin da kan ku ɗauka mai yin rukun sannan in akwai sarari ya an ka hito shi a iska kowa hito da yan kudi ne ya kashe ki ba ku ba shi na kashe magana kuɗin karatu ba zai biya kuɗi ba ya yi karatu ne gwargwaron iko sauran lamurori in ya koma gida uwa ya yanzu ya an ka makaranta ku ku yi wadda ku iya in ba ku yi ɗin kamar yin ban ba ku da hali ku ba shi karatu kyauta ku ba shi karatu kyauta ya yi karatu cikin natsuwa da aminci wadda kowa ta yi in kuna ya haka nan sai lalaci ya rage amma idan yanzu an ci yaro sai ya kawo kudin makaranta da gani mai da mai bashi saboda kun ga mai zuwa sai ki ci yawon banza kwana biyu sai ya zama tiba da shi yanzu gaba ɗaya ki da haɗa gari saboda ka ku taimaki marayu in kun yi da zaka ku rika binciken gidajen da marayu suke ya koma kuɗi in kun yi da zaka ku rika binciken gidan da marayu suke ba abinci za su ce ku ba su ba ba ya sun yi ka sanin matsala da aka yi idan ya kudin su kai mutu idan ya kudin su kai mutu in ka hidda zakka Allah cewa a ba su kudi ba yadda ka sai mutu wani abu da kan da kanta ba ba su sai da kan ku rika bincika gidajen da marayu su in za ku yi da zaka wanda ya samu wani abu ba zaka ba wani alheri babba yana so ya ɗiba ya sadaka ya ɗan ɗibi ko da kaɗan nana ya ɗibi wasu marayi a ba su iya an ba wanga yau jibin an ga samun shi ko wancan a bashi ba ka iya ba mutane duka zan ba Allah kake ba amma da yadda ka samu a ba waɗanda da an koro samu a ba waɗancan haka dai kuma a yi hankuli da marayi yaro in bai da kuma ga gida to gani ya kai wani sarki na shi ko haka bai zama ba kuma yi hankuli da su kan ku ce abin nan ita kama ta shiga saka bai shiga saka kuma kan ku ce haka nan ba shiga saka ta gare ba bai da wanda ya ga tsorona al'ada ta ta yara bai da wanda ya ga tsorona shi yasa in kai mai magana ce ni ba uba na kake ba kanka damu wannan kashi hana ka ba shi taimako da ya ce ba uba ne kake kanka hana mai taimako saboda ka ku yi abin da kuka iya wajen taimaka ma marayu Allah ya gafarta ma izala ba don ta mutu ba ayyukan da izala ta ɗauko na taimakon marayi ga sallah aiki na mai kyau aiki na mai kyau su ga sallah ta kai kuma ku ci gaba da yi koyo shi in sallah ta kai shi ba ku ajiye a wani abu da yawa ba su ko sun samu wani abu da yawa sun ci wani da suka yi a saboda haka wani dama wani mataki da miskinai talakawan gani talakawan gani da kowa gani ba kowane talaka ka iya zama kan lalura ɗaya ne ke makaranta ba ba wai makarantar boko ba yau har da makarantar ga ta boko ta gwamnati sai da kuɗi aka yi har da makarantar ga ta boko sai da kuɗi aka yi kwana biyu yaro ce makaranta an ce a kawo kara kwana biyu ce an ce a kawo kara ko ni a ce sai an kawo kuɗi in bai samu mai kama mai bambin wanda ke da abincin da ya ci wani ba shi abinci kuma ya ɗauka mai waɗanda da turuni saboda haka ku taimaka wa matakin miskinai talakawan gari da abin da duk kuka iyawa ta yi guda gare ka na matara ka bashi ta yi biyu gare ka ka bashi ta yi uku gare ka ka bashi naira ɗari gare ka ka taimaka naira dubu gare ka ka taimaka in kama wanga yau gobe ka samu ka ba wancan jibe ka samu ka ba wancan haka dai ka yi gurgudun wadda kaka iyawa wanda ka wa ya gode wanda ka kara baci ya bata don wani in ka baci duk da ya baci da yake sai wani kuma ya ce gaba ne aka baci to kai ku damu da wannan ku dai abin da za ku yi da Allah kawai a wadda zai kurba wani ya samu wani mataki na wani jari zai kurba da makwaci na kusa wani jari zai da makwaci na nesa makwaci na kusa da na nesa

to yake abin da waljari da jari, waljari zulkurwa wata haka bin jami wata haka bin jami aboki na gini malamai mai yawa sun ce aboki na gini matan mutu mai yawa masu tafi sun ce aboki na gini matan mutu kana gehen tabar ma tana gehen tabar ma ita ce aboki ga ta gini amma wasu ta suka yi abokin ta iya amma dai mai yawa abokin gini matan mutu sun ce, jama'a kun ji tsoron Allah game da matan mutu kullum mata sun kai mana ko ina da tambayoyi ba ya ba da abinci cewa yake kullum bai samu ga kanan ka taho ciki ya ma guda amali ko da ka dawo ruwa dai kaka shafa mai baka samu ba na da ka samu ciki iska na to Allah wanda ya tambaye ku ba annabi ya ce ka fa bil mari siban ayya habita quta mai ku ya ce zan babban zunubi mutum ya rike abinci wanda an hana mai da ya washe abinci in mutum na da mata ya hana mata abinci bayan ya samu bai zama kayayi ba saura ka dama alkabira ne babban zunubi na kuji ba kitabar ka kawai da bai zama kayayi ba saura kaɗan jini ce ya ba kayan Allah kun dawo garka ku yi zaman yara musamman da ya mata da ba a yi hankulin yunwa suna wasu su lalace tun da sahiba a ba ta abinci ba ta haifa yunwa ta kai mata koyina karatu wanga mugu karatu wanga mugu ta daga wani mugun da ya mugu ne ka to Allah wato zai kama ku ya kuwaye saboda haka Allah cewa yi a cikin sa'atin min sa'ati lil da ajiyar da sa'ati

wa man qadira alaihi rizqu wanda ko Allah ya kunta dama a cikin ne sai ya wahala ya samu wanda da kake bil ma'ada wallahi to ya ciyar daga abin da Allah ya fashi ko aboki gare ka ka san kai zaune ya kuma na abinci ya ce wa da bidiyo da aka ci shi kakka yi daga da abinci na ce mai sai ka raga in ya raga ma ba da ya da ka kawo daga abin da ya samu Allah ya yi wa man qadira alaihi rizqu wanda aka kunta dama a cikin ne wani da suke so ya ciyar da mata titin ma a kawo lawa shi a rinar da Allah ya bashi amma ka dai gori garta a mun zarta da zata ku ce ka shaki ka shaki cikin ka da lokaci wanda ba ka samu azabi ki kawai ka sai abinci wanda kaka so ka ci har da ruwan sanyi ka sayi bai ko tuba da tukunya ruwan sanyi ma ya ka sayi mata ce da ta shigar mutum wani mutum da zai da yanzu gaskiya mai yawan maza mai yawan maza inda an ga cigaba da jiya aka zuwa da zafi da Allah ya ce da zaka da mai yasha wa fi rahamati ya ce da mai yasha wa fi rahamati wallahi na hajja da umma ya zaka da mai yasha wa fi rahamati yana shiga da zuwan da ya gada masu kira a cikin da alzalmai wayanda ka zalunta matarsu da ɗiyansu ba su ba su abinci bayan sun samu wa zalimin a abdullahi azaba na alima a mai Allah ya mutu da ne azaba wa da amina maza ku ji tsoron Allah ku kare lahirar ko bi kun ka samu ka ku ji shigarka ga wallahi wallahi ga daga faɗan da nake ka ba da abinci wa gida ka ba da abinci ka ba ka kaka da jira kaka da da alikudin mai ko sai ta biyo kaka da shi daga balle mai kurba ka kira mana nama wani wuri ne sai sai na game nama wato gabas ga shigewa sai na game nama a cikin haske amma ni ga yana yan ga nama ashe cikin duhu na ya kai ta wai maza na annan karkaciyar su gani a ce nama ba kai cikin baro abinci gida ba sun koma cikin duhu zuwa ce ba ni na kama, ya koyi na kama cikin duhu mai naman da na gani shi ya ce na ga yadda haɗa ya gai shi ya sami yau kusa gani kabila na cikin zuwan ba ba kuma mara ba ni da kai na na gani biyu waɗai ni na da ajiya sai na gami na nama a ɗaya ka yana nika cikin zuwa wai ka a gani to Allah ya gani alam ya alam ya Allah ya ra alani alam shi mai da matan na dace ko ba yana yan shi yake bai sani ba bi an Allah ya raha hakika Allah yana gani maza ku ji tsoron Allah wa sahibi bil jami wa bil sabili sahibi bil jami kenan mata ka ku ba da abinci abin da kun ka samu ku tawo a ci tare duk abin da kun ka samu namijin kwarai ba san shi da ce yake garka ba namijin kwarai ba a san shi da ciye-ciye garka ba abinda zai ya samu kunta ya gaje gida yaron da yake wani wuri suna gaddama cewa wallahi wani bai ce ali wasu da ke wallahi yana ci sai duk koma gehe yana saura sai ne sun ce wallahi ba mu taɓa ganin gobe ya sha gargawa to haka za ka tona mijin kwarai yanzu duk abinda za ka ci ka ci gida duk abinda za ka ci ka ci gida ku ci da kai da su rarraba a samu sun san ba a samu rarraba a samu sun san a samu in ba ku yi haka nan ba kun ga zalunce su Allah ya ce wa zalimi na azalama azaba alima azalumai Allah ya yi masa tanadi azaba mai a وتابع بالجنب ومن السبيل لمتي ومالك العباد وتعمل دعوه كما ان الله لا يذل lalle Allah bai zama kare mafita wanda an mai takama ba gura mai alfahari wai ga gari ya biyo wajen mutane ya wuce Ko ne zama ba ya kara gata ya rinta tsayawa an gaje tsayawa ne na kome da mutane ba su bakin mata shi kai ka gaishe su daga biyu wanda ya biyo shi ka da wanda a rikamu sai kuna takama Allah ba ya so man da mukuta da wanda an bai takama ba kula mai alfahari alfahari mai za kai yaro ba kamata ya makai ba ni ruwa ne da kai a ko sallama haka zuwa na gidanka a kai ku diwa mana a rajin a ita gane na yara kawai da samun ƙasar niman da kai wanda kawai da kama shiga wanda ka kawai kama ka yi ta kama to jama'a fi ji tsoron allah ku yi abin da ya kamata duk yin tuntun ga da kuka cikin ƙasar ga suna damun zalunci na ba kai kana nan kana ganin wanda baka ko san shi baka san sirri ne baka da ya zalunci shugabanni ke ga ka babban a zalunci kai a shugaban kasa gidanka ka tawagar ka ka samu abinci ka sanyi ka bar talakawan ka gida annabi ya ce abin da warajin ra'ayi ya albai mutum shugaba na mai kiwo cikin kristi ya gida wa kullukum ra'ayi wa kullukum masalul arabi to kai ga ka shugaba kake gidanka ka dogar ka ka samu abinci ka tanye kai dai wai wani da a can sama wanda baka ko san sani ne ba wai shi ka bada labari ne ga kafa ba a zalimi kai to jama'a ku ji tsoron Allah duk abin da kuke yi ku rika yi saboda Allah kuma ku binciki wanda Allah ya yi ku bar zalunci ku bar da amana ku bar yaudara ku bar ƙarya ku bar wa junan ku kazani ku bar wa junan ku kazani don yau kazani ya zama da da masu kuɗi da 'yan siyasa dole 'yan siyasa an sani da kazani su ɗaga 'yan uwan kuɗi sai sai lokacin kafa ya yi to yanzu mutane kowa wai kazani ne kowa kazani ga ɗan wani ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rabu ولله غيب السماوات ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض غيب السماوات غيب الأرض الله يتولى كبر أن المسلم ويتبين الله يا wa idan yurja wa lamar kudu zuwa ga Allah aka mai da alamar yau ga haka dukkan ma'akwai da za a dawo da mutum Allah ba kudu wa tawakkal Alayhi ka bota wa Allah kuma ka dogara gare shi wa ma rabuka riga gafila amma ta amalu na Allah wa yi da kan da kan ga abin da ta mai ga wasu na Allah ka ga wannan wannan ka tsara mana imani da tsoronka yadda ka haka wa daga Allah ke da arziki a zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh